miya da alkhairi zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Lima Abdulrauf jagorar shirin. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan mu'amala da kafofin yanar gizo yadda ya dace musamman ta fuskar kare kai da kuma gucewa wallafa bayanai barkatai da miyagun mutane za su iya amfani da su wajen cutar da mutum a yanayin da ake ciki a yanzu. A bisa bayanan kwararru a wannan fannin kafofin sada zumunta irin su Facebook, Instagram da Twitter sun zama wani bangare na rayuwar yau da kullum da idan aka yi amfani da su ta yadda ya dace ce za su iya ƙara wa mutane ƙwarewa a ayyukansu wanda zai iya kai ga samun damammakin aiki hulɗa da abokan kasuwanci da cinikayya da dai sauransu sai dai amfani da kafofin ta yadda bai dace ba zai iya jawo mutum matsaloli masu tarin yawa matsalar amfani da kafofin sada zumunta ko na yanar gizo wajen wallafa bayanai da ya kamata su kasance na sirri kamar inda mutum yake a zahiri kai tsaye adireshin gida lambar mota ranar badde da dai sauransu abu ne da ya zamo ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma matasa a Najeriya da kuma aksarin kasashen duniya. Kamar yadda za ku ji a bakin bakonmu na farko a cikin shirin. Sunana Yusuf Salisu Funtuwa kuma ne ne shugaban kamfanin Gishan Pool Enterprises. A hakikanin gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da mutane faɗin duniya suke fama da shi musamman kuma a Najeriya da kuma wannan nahiyar ta Afirka da muke ciki. Wannan ya zama ƙalubale babba kamar yadda aka sani yanzu musamman musamman kamar ƙasa ta Najeriya wadda ake fama da 'yan kidnapping dinnan da ake magana da sauransu kowa ya sani cewa dama mutane suke nema waɗannan 'yan ta'adda ɗin su ga yadda za su yi su ga mutum wanda yake da wani maiko su zo su yi ciki da shi to amma sai ya kasance mun rungumi wata ɗabi'a wadda ko da yaushe kawai so muke mu nuna wani abu da muke da shi abin da ake ce ma virtual show off wannan abin yanzu ya zama rampant kowa na yin shi kuma duk da cewa mutane mutane sun ga irin matsalar da yake jefa al'umma a ciki bari in baki misali akwai wani gumin dan ta'adda wanda aka san shi kaurin suna wurin sace mutane wanda ake ce ma Evans lokacin da aka kama Evans yana daukar mutane ɗaya daga cikin hanyoyin da ya ce yana zaƙulo mutanen da ya kamata ya dauka cewa ya Facebook kawai yake zuwa idan ya je Facebook zai ga mutum ya yi postin sunan shi da ranar haihuwar shi da garin da yake da sunan baban shi da motocin gidansu da duk wasu abubuwa dai da mutane suke sanyawa domin su burge al'umma ko da yake wasu ma ba wai suna da abin bane wani kawai sai ya je ya raba jikin mota wani sai ya dauki hoto to wannan abin yana da matsala sosai ko kuma wasu su rika sanya live location ɗinsu wasu ma har bisa yanar gizo to kin ga wannan abin ba shi bane ba akwai wani abu da aka rika yayi kwanakin baya ana ce mashi en route mutum kawai zai je Kaduna sai ya ce en route Kaduna en route Kano en route Abuja sai mutum ya rika sanyawa ya sa a facebook ya sa a whatsapp ya sa a ko'ina to wannan ya sa ka zama easy target kenan to akwai abubuwa da yawa irin waɗannan da suke faruwa to amma dai ya kamata a ce sakamakon irin al'adar mu da addininmu ya kamata a ce irin yanayin wayewar da muke da shi mun san cewa wannan abun yana maida mu target ne kuma ba wani abu bane ka je kai ta fallasa abubuwan ka a bisa yanar gizo wanda baka san wa ke gani ba baka san kuma waye ne zai iya cin maka ba to gaskiya ya kamata a ce mutane mutane suna kiyayewa domin mu samu mu samu sauƙi daga cikin irin fitinar da ake fama da shi musamman yanzu a wannan bangaren na Najeriya. A wani bangare kuma kwararre a fannin tsaron yanar gizo injiniya Usman Muhammad Tamsu ya yi jan hankali a game da yin taka tsantsan wajen karɓar abubuwan garaɓasa a kafofin sada zumunta ba tare da bincike ba. Wato abin da ke faruwa yawanci mutane matsalar da suke samu shine da ki ga in sun buɗe wajen sada zumunta sukan ɗauki hotuna da wasu nambobin motocinsu da kuma in har aka tura musu wata abu ta garaɓasa alal misali a ce zaki samu dubu ɗari kaza in kin danna waje kaza wannan ababen duka ana yin su ne dan cutar da al'umma domin in kin duba yawanci akwai hatsari sosai game da wannan al'amuran wasu kuma da ki ga cewa suna bibiya hatta su ɗauki hotunan gidajensu suna wasu abubuwa daban-daban suna nuna abubuwan kuma wa'annan mutane waɗanda suke da hatsari sosai su wato masu satan mutane da sauransu gabaki ɗaya su kuma suna amfani da wannan wajen ne su duba su ga hatta wajejen sada zumuntanka su ga yanayin abubuwa da kake amfani da shi duba da yanayin hatsarin hakan yawanci mutane sun shiga hali sosai sosai abinda nake son jawo hankalin mutane da Allah su daina yawaita sa abubuwa da ya danganci rayuwarsu sosai akan ita sada zumuntan kuma su daina sa irin nambobin wayoyinsu waɗanda suke amfani da shi mo especially namban wayar da kake amfani da ita wajen hanyar banki kada ka yadda ka ce zaka sa nambar da kake amfani da ta banki ko kuma ka je wani waje ka ce zaka siya abu online ba ma ka san wannan abin da zaka siya ta yanan gizo ko abin yana da kyau ko ba shi da kyau baka sani ba daga lokacin da ka sa ATM card na Ka kasa komai da komai a wannan wajen sai ga daga nan ya zame maka hatsari an janye duka kuɗin da ke cikin account naka abu na uku kuma wanda nake son jawo hankalin mutane shine bayan plate number din da kuma wasu ababe daban waɗanda suke da hatsari hatta ma kai karan kanka din da kanka akwai abubuwan da ya kamata ka yi wa kanka taka tsantsan wajen ganin cewa in baka san kansa ba ka nema ka yi tambaya a kai domin hatsarin da ke kan shi yanan gizon yana da yawa Allah ubangije kare mu gabaki daya al'umman musulmai da kuma al'umman duniya gabaki daya ina mafita ga batun yin taka tsantsan da bayanan da mutum mutum ke wallafawa a shafukan yanar gizo da kuma kara bayanan mutum ta yadda masu kutsawa ba za su samu damar yin haka ba ga karin bayani daga bakin kwararre. Sunana Adamu Babaji Adamu akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai bi wurin kara kansa ko kuma kara bayanansa daga fadawa hannun miyagu a kafafen sada zumunci. Na farko akwai abin da ake kira da two factor authentication. Shi wannan two factor authentication ana amfani ne da shi wurin kara lambar sirri ko pin da ka sa kai protecting din social social media account naka shi wannan two factor authentication ana linkin da namba ne ko kuma da email address wani application wanda zai samu ya zama to kamar wani shinge duk wanda yayi yunkurin sa password dinka cikin wannan manhaja na social media din na biyu akwai sabunta software da kake amfani da shi yau da kullum mun saba mana amfani da social media so su kuma wa'annan kamfanonuwa suna ƙara update sakamakon nazari na security da suke yau da kullum yadda za a daɗa tsaro wa abin da kuma inganta wasu da daga cikin ayyukan wannan abu na social media din idan software ya zamanto ba a sabunta shi yayin da aka yi releasing update so mutum yakan fada cikin hannun miyagu sakamakon tsare-tsare da ya canzu a cikin software din yadda tsaron software din yake sannan kuma akwai tallace-tallace da akan turo wanda za su ce kai kilikin ko kuma idan kana son moran alfana kaza ka danna kaza wanda alhali ba haka yake ba so irin wannan mutum matakin da zai ɗauka shine ya yi tunani kafin mai kilikin din wannan advert din sannan kuma akwai amfani da strong password shi wannan password da muka sani galibin jama'a suna ɗan sakaci da shi password akan sa shi ne a yi protecting ɗin account saboda kada wani ya yi login so su kuma mutane sukan sa namban wayoyinsu ko kuma date of birth dinsu, ko sunansu ko wani abu da ya danganci personal abu nasu wanda za a yi saurin ganewa so shi ma sa strong password mataki ne babba wurin daƙile irin wa'annan abubuwa alƙalman ƙididdiga sun sun yi nuni da cewa wallafa bayanai da ya kamata su zama na sirri ya kai dabban mutane ga rasa rayukansu da dukiyoyi musamman ma waɗanda ke sana'o'i a kafofin sada zumunta. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Kyawar kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba kyari.